From this day, the 7th of March 2017, Honorable Justice Walter Onogen, Chief Justice... Daga yau, bakwai ga watan Maris shekara ta dubu biyu da 2017, mai girma mai shari'a Walter Onogen, babban alkalin kotun kolin Najeriya, ka zamanto Ubangida, kuma bango majinginar babban abin tunkahon jama'a, daidaito, adalci da gaskiya. Farfesa Oshin Bajo, wanda ya yi magana cikin sassanyen murya mai ban tausayi da jan hankali, ya ci gaba da cewar. Responsibility is an awesome one. It is the closest that man serves wannan wani babban nauyi ne kusancinsa na yadda dan adam yake zama tamkar wakilin ubangiji allah maɗaukakin sarki a ban ƙasa kana da ikon akan rayuwa da ma makomar mutane baki ɗaya kana da ikon tabbatar da mulkin mai mulki ko kawar da shi daga doron mulkin kana kuma da ikon sa ido akan dukkanin alƙalai tunda ba mu muka sa mutane dole zama alƙalai ba su suka zaɓi zama alƙalai to ya zama wajibi su yi abin da ya kamata fiye da mu sauran gama garin mutane than the rest of us. Mukaddashin shugaban kasa kenan Farfesa Yemi Oshinbajo ke rantsar da babban alkalin kotun kolin Najeriya. Sabon babban alkalin kotun kolin Najeriya Walter Onogen ya ce. A matsayin jagoran bangaren shari'ar Najeriya bisa abubuwan da suka faru baya ina tabbatar muku makullin zaman lafiya makullin duk wani kyakkyawan al'amari a demokaradiyance shine bin doka da tsarin mulki wannan shine maslahar matsalolinmu. Turakin Tikau Alhaji Aliyu Sale Bagare da ke ke zaman tsohon mataimakin gwamnan jihar Yobe na da kalmomin shawara ga sabon babban alkalin kotun kolin Najeriya. Ya kwatanta gaskiya to shi ya kasance ya yi koyi shugaban kuma ya wanda eh, ka laptop na duk ɗan adam a duniya ita ce shi ya aiki fakani da Allah to abubuwa da yawa a gasar za su gyaru musamman ma yan cin hanci da rashawar nan da ake kama su ya tsaya ya ga cewa ya dawo wa ma ƙasar Najeriya kudaden da mutane suka zalunce da Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.